Jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta zargi gwamnatin APC da gazawa wajen kawar da 'yan bindiga da suka addabi jama'a a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke shan bakar ukubar waɗannan 'yan bindiga da tuni gwamnatin Najeriya ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda a wani taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar ta PDP da ta gudanar a jihar Niger. PDP ta zargi gwamnatin APC da gazawa da kuma mai da hankali wajen yaƙi ko kuma fatattakar waɗannan 'yan ta'adda da ke cin karansu ba babbaka a jihar Niger. Honorable Haruna Labaran shine shugaban PDP a yankin Niger ta gabas. A wurinmu kullum ake yi, in ka je ƙauyukanmu ba mutane. cikin gari ɗarɗar ake to saboda haka me aka yi da mutane za su sani cewa gashi an yi an koma an zauna an yi bacci ido biyu a wahalici ake an ƙona abincinsu an kwashe kayansu an sace iyalansu a walakanta matanmu da 'yan uwanmu da a kashe su shi ma dai shugaban pdp a jihar niger barista tanko beji ya ce sun bankaɗo wani shiri na gwamnatin apc da take shirin yi a yankin da 'yan bindigar suka ɗaiɗaita domin tafka magudi a lokacin babban zaɓe mai zuwa a shekarar baɗi. Muna da wata majiya wanda ta nuna cewa wasu suna so su yi amfani da rashin tsaro da ake da shi a muya a shiroro da rafi domin ranar zaɓe su yi mana bazata. Tuni dai jam'iyyar APC ta mai da martani a kan wannan zargi na jam'iyyar ta PDP. Alhaji Musa Sarkin Kaji shine jami'in hudda da jama'a na jam'iyyar ta APC a jihar Niger. Gwamnati tana iya ta saboda mai al'amarin tsaro na wannan taɓarɓarewar da ya faru ba Najeriya ba ce kawai hadda da makwabtanta sauran ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya. Najeriya. Akwai batu da suka yi na cewa kuna wani shiri na tafka magudin zaɓe idan zaben ya zo a ƙananan <laughs> hukumomin da 'yan ta'adda suka watsa mutane me za ku ce game da wannan to wannan magana ce ta 'yan adawa da za su yanka su domin babu mutumin da zai shirya mugunta har ya shirya ma kansa mugunta za ka ga idan abin ya zo su kansu 'yan ta'adda ba ruwan su da dan jam'iyyar apc ba ruwan su da dan jam'iyyar pdp ko Afga ko wata irin jam'iyya a yanzu haka dai rahotanni sun nuna cewa akwai dubban 'yan gudun hijira da suka bar garuruwansu a sansan sansanin 'yan gudun hijira na garuruwan Kwantagora da kuma Gwada ta yankin ƙaramar hukumar Shiroro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.